da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baka zuwa Madina wanda ya dace da sha biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya wa annabi Isa alaihi salam wa isaha mun haɗu a wannan waje ne don babban malaminmu Dr. Abdullahi eh, Abdullahi. usman umar gadon kaya zai gabatar mana da lacca ta hutun ɗalibai na wannan makaranta mu mai albarka makarantar usman bin affan da ke nan ƙofar gadon kaya a cikin garin kano babu abin da zai za mu ciwo malam sai allah ya saka da alkhairi jiya kusan misalin karfe goma da rabi na dare malam yana ƙasar nijar saboda wannan laccar ya yanke duk abin da yake mota shi ta samu matsala ya ce sai ya to insha Allah ya halarci wannan lecture ya ce in Allah yadda shi za a rufe karatun yau mun gaba abin da za mu ciwo malam sai Allah ya saka da alkhairi dama wanda makarantar makarantar su ce kamar yadda kuka sani duk abin da muke mu malamai wakilansu ne malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah madaukakin sarki kuma ya kara riko da ku a bisa ayyukan alkhairi da kuke wa wannan al'umma mu a wannan gari da ma wajen kasar gabaki daya abu na farko akwai ɗaliba hafsat bala za ta zo ta bude mana wannan muhadara da karatun alkur'ani malama hafsat bismillah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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم بين يديه ويهدي إلى الحج وإلى طريق مستقيم قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون to malama أفضل الله ya مثل miki insha Allah abu na gaba ba tare da ɓaci lokaci ba duba da lokaci zai mika abin magana ga babban malaminmu malam abdalla usman umar gadon kaya malam Allah ya saka da alkhairi bismillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udhu bihi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الارض والسماء واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من قلبه صلى الله عليه وسلم godiya ta tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman bin Affan ko Fadlan kai Kano bayan sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina addu'a ta musamman da mu'assis wanda ya assasa wannan makaranta da wannan masallaci الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة الله يجيب أنسى بالعفو الله يجعفر تامسا الله يفأد لنا مكون مسا lokacin da ɗan uwa mai ke gabatar da ni muke iya tunawa haka al'ada take kusan duk lokacin da aka zo za a yi hutu a wannan makaranta to ana zuwa ana yin lecture kuma shi shek jafar ɗin shi yake gabatar da lacca matuƙar yana nan yana kari sai nake ba da Allah da yana raye yanzu ba mamaki shi ne zai zauna a gaban kuma da lacca amma yanzu yana yake na kwanci Allah ya ji kansa Allah ya masa afuwa an asawarsa wannan guri wannan guri da masallacin nan da makarantar nan a lokaci guda aka bude su tun ne 1992 shekara ta 1992 yau ina ganin a lissafi wannan wurin ya kai kusan shekara 34 shekara 34 Dalibai suna zuwa suna karatu a nan wasu sun mutu da yawa irin ku dalibai? wasu suna raye yanzu mana nuri ke gaya mu akwai wai wata daga cikin ɗalibai da tun lokacin mana mu tana zuwa karatu nan har yanzu kuma tana zuwa kin ga wannan ibada yake kawo ta kawai tana zuwa karatun ne dan ibada to yau ga ku kuma Allah ya kore muku kun zo da yawa daga cikin ku ba a ma haife su ba ba su ma zo duniya ba tun bakon duniya ake karatu a wurin nan kuma gashi ana yi yau gashi kuma kun zo kuna zaune kuna sauraron ilimi haka kuma insha Allah da jikokin ku da tattaɓa kunnen ku za su ci gaba da amfanuwa da wannan wuri ko muna raye ko ma muna raye Allah shi ku albarka wannan lacca lacca ce ta bambana ga ɗalibai a wannan shekara na zangon karatu na Ramadan zuwa Ramadan yanzu za a tafi hutun watan Ramadan wanda malamin su bayanin sati nawa aka baku bayan sallah insha Allah tabaraka ta'ala dan haka mun haɗu ne a nan dan mu yi wa juna mu nasiha akan abin da zai ce na kirayewar mu na Ramadan din da kuma yadda yake wajen Ramadan babban abin da yake inganta rayuwar mace yan uwana mata shine salaha in an ce salaha wato mutum ya zama salihi ya zama gyararri duka makarantar nan da kuke zuwa da hijaben da kuke sawa da niƙaban da kuke sawa da zuwan da kuke kuyi yi ta hakuri ku yi kuna zaune a akan kujera ta katako wanda kun fi ƙarfin zama a kanta a gidajen ku shiga ban ɗakin da kun fi ƙarfinsa a gidajen ku zauna wurin da kufanka babu wata ina. wata a cikin air condition take wata AC take ciki amma kuka yi haƙuri kuka zo ka zauna a nan kuna yi ne wallahi burin shi ne a mai da kusa da hai ku zama matan ƙwarai ku zama masu albarka wanda duniya za ta amfana da ku iyalanku ƴaƴanku mazajenku za su amfana da ku ku zama matan ƙwarai matan arziki yan uwan suna na Aisha da na Khadija ku tashi a gidan aljanna kuna kai ziyara gidan na na Maryam ibn Imran ba mu da wani buri da muka hada ku a wannan guri irin mu gyara halayen ku mu gyara dabi'un ku ko mu gaya muku abin da yake shine daidai mai hadda Qur'ani tana yi mai karatun hadisi tana yi mai dukkan abin da za ta yi na ta gyara ta da ta tana yi wannan shi ne burin wannan makaranta salaha kuma ba ta samuwa sai da abubuwan guda biyu na farko dai tawfiqullahi ta'ala mutum baya zamantowa na kwarai sai in Allah ya datar da shi sai ya samu tawfiqi daga Allah man yahdihillahu ko man yahdihillahu huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayye wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wanda ya bata yana cikin tafafu waɗanda suka yi asara za Allah yana cewa Allah yana cewa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida a wata aya duk iri ɗaya ne man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika hum al-khasirun ɗayar kuma man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wancan ta farko fa huwa al-muhtadi wannan fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida ta farko cikin surat al-a'raf aya ta 178 ta biyu surat al-kafi aya ta 17 duka waɗannan ayoyi suna nuna mana samun shiriya dace ne daga Allah tawfiki ne daga ubangiji tabaraka ta'ala abu na biyu a sa'ayi yin ƙoƙari da aikin wa badlul juhdi fi tahqiqi zalika yin kokari da sanya himma da ƙoƙari wajen ka tabbatar da ka samu gyaruwa zuwan ku makaranta shine wannan na biyu kuna as-sa'yu wa badlul juhdi ne kuna ta zuwa makaranta kuna kashe kudin mota kuna ta zuwa makaranta kuna zama cikin yunwa kuna ta zuwa makaranta kuna haƙuri malamai suna daka muku tsawa kuna ta zuwa makaranta kuna haduwa da waɗanda watakila darajar ku ba ta kai juna ba wannan duk yana cikin sa'ayi da ƙoƙari wajen mutum ya samu shirya a wajen Allah tabaraka ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi hadisi ayri eh, salama yanfauka wasta'in billahi wala ta'jaz kai kwadayi akan abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah kar ka gajiya ka nemi taimakon Allah kada ka gajiya wasta'in billahi wala ta'jaz kenan zuwa makaranta sauraron ilimi wayewa ce a cikin addini kuma samun dace ne na samun salaha da za a ce da ke almar'atun saliha mata ta ƙwarai saboda kin yi kwaɗayin kan abin da zai amfani ki kuma ba ki nuna gajiyawar ki ba kar mutum ya ce laula an fa'al su kaza na kani kaza da aka yi uwata son musulunci shine ki zama ta ƙwarai daga cikin sifofin da za a gane ke da nake miki magana ke ta kwarai ce da ke nake ki ji cewa da ke nake ba da binta nake ba ba da maryam nake ba ba da talatu ba da ke nake yaya za a gane ke saliha ce na farko ba mai shiga aljanna a cikin kuɗin in bata zama saliha ba duk matar da bata zama saliha ba ba za ba ta samu rahamar Allah ba to ya za a gane ke saliha ne sai kin zama mai ibada mai da'a ga Allah Allah ke fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafiz Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا idan an ce alkanita ita ce matar da take almudawima ala sa'atillah wanda take dawwamar yi wa Allah da'a tabaraka wa ta'ala wannan shine ma'anar alqunut ki zama mai yi wa Allah da'a baiwar Allah bautar Allah ki ya zama yarin jayi komai baiwar Allah kada ya zama shashanci da ashararanci da tsiya da barna da ta'adi da ballagazantar da kai shi ne yake jagorantar ki a rayuwa kin yi asara ba karamar asara ba akwai kabari yana jiran akwai mala'iku suna jiran akwai wuta da aljanna suna jiran akwai sirati akwai tsayuwa gaban Allah ke nan wallahi za ki tsaya gaban Allah sai kin yi magana tsakanin ki da Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah ko illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman manzo Allah yake cewa babu ɗaya a cikin ku face sai ubangijin sai ya masa magana zaki magana da Allah za mu yi magana da Allah babu ɗan tafinta mai fassarawa ki tuna lokacin da yau zaki ganki a gaban Allah me zaki ce masa ke a yanda kike kin shirya wannan rana na tsayawa gaban Allah ki masa ki masa bayanin rayuwarki tuna abin da kike yi a goye ba ki tuna abin da kike yi a goye ki tuna taurin kanki ki tuna bandare ki tuna aikata abin da kika ga dama da kike yi wallahi akwai tsayuwa gaban Allah tabaraka ta'ala akan ki abu na biyu lalle mace ba ta zaman cewa saliha na farko dai idan Allah ya sa ta yi aure don duka ƙarshen ku za ku yi aure ƙarshen cika cika tik duk bugawar agogo ƙarshen agogo abin da yake so ya kai sha biyu Pap-pap-pap, iya zai sha biyu an yi lissafi sai da na matsawa gaba to lalle za ki aure to ki zama to alhafiza li haqqi zawjiha wa ba'aliha mai kiyaye haƙƙin mijinta bayan da za ku yi dole sanda za ki aure to kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya tambaye ki akan hakkokin wannan mai gidan daki mai kawo miki ci mai kawo miki sha baban 'ya'yanki, mai kula da gidanki wannan da kika rena shi wannan da ba kya mutunta shi wannan da ba kya kimanta shi wannan da ba kya girmama shi dole sai an kiyaye sa za a samu Allah kuma mace tana zamantowa saliha ne ta ƙwarai idan ta zama mai kiyaye hakkin mijinta wannan abin da ake na zamani nuna wayewa akan saba umarnin aure nuna wayewa akan cin mutuncin abokin zama kekke tashi da wulakanta shi da yaga shi ba sifar mata na kwarai ne sa da ba ku bar mu mu gaya muku gaskiya Rahamar ki da jin kayinki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da'a a wannan aure na ki dan ibada ne shi yawan. malamai sun fassara faɗin Allah hafizatul lil ghaibi bima hafiz Allah suka ce ai lati la yakshifna asrar azwajihinna kin ji fassara ta farko kafin ki zama saliha kuma ki zama to mai kiyaye hafizatul lil ghaibi da Allah yake sai kin rinka kiyaye sirrin mijinki ashe miji yana da sirri ashe gidan aure ina da sirri mai kiyaye sirrin miji ba mai watsa sirrin miji ba wa wacce take kawarta kawarta ta san komai na mijinta ba abin da yake damun ku yau a makaranta a ajinku a lokacin break kuke faɗin sirrin gidajen abin da ke damun wasu daga cikin ku yau a gidan biki kike banka da gidanki baki da kula baki da kimtsi watakila haduwar gidan biki ne watakila haduwar makaranta ce watakila kawance ne na gajeren lokaci mai gidanki da Allah ya rufa miki asiri shine naki Allah ya rubuta shine naki ba ki rufa masa asiri ba kin yaye shi kin watsar da shi ko kin faɗi duk wani abin da Allah ya mallaka masa na dukiya bayi da wani asiri yana zaune da ke ba amfanin kariyar da ya samu da gare ki ga bayyana matsaloli na sirrin auratayya da zamantakewa hashin kuɗa, yau akwai matan da saboda lalacewa saboda bala'in da ya dame su na shiga wannan abar wayar tiktok facebook youtube waɗannan mahmulat ɗin bala'in da ta ɗauko a ciki yasa ba ta iya kiyayewa dokar Allah ba hatta alaƙa ta auratayya mace tana iya fitowa saboda rashin kunya saboda rashin tsoron Allah saboda ashararanci ta danna waya ta ɗauki hotonta haka tana fa bayanin abin da ya shafi sirri na mata da zamantakewata da alaƙa ta da mijinta yau in kin buɗe wannan wayar za ki gani wacce ta yi wacce ma ta yi ba ta sani ba wannan hoton yana nan har zuwa shekara dubu masu zuwa ba ta sani ba wannan hoton jikokin ta da taba da za su gari wallahi duk yadda ta shiga cikin wannan abin ta ɗauki hoton kanta ta yada a duniya ki sani cewa kin yi wa kanki tonan asirin da ba za ki iya buɗe shi ba ko da kin zama saniya daga baya ki da kyau ki shirya dan lalacewa ta wuce duk hankali ta wuce tunani na kwarai to baki zaman cin hafizatul min ghaibi ba za Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna min asharri nasi inda Allah yawm al-qiyamah الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها سرها كو أحدهما سر صاحبه حديثي حسن ما في شر نموت عليه أتشين قرآن تاشي القيامة shi ne namijin da zai zo ke banta da matarsa a shimfiɗa ya kashe wuta sannan yara a shiga daki a ji a yi alaƙa sannan ta wayi gari tana bayyana wannan abu ga wata ko ya wayi gari yana bayyana wannan abu ga wata wallahi a cikin dabbobi akwai waɗanda ba sa yadda su kusanci juna a gaban idan juna sai sun ɓuya. da wannan masifa ta batsa mace ta ɗau kanta tana taɓa duk wajen fitina a jikinta tana nuna wai ita wai wai ba ta da kunya wai rashin kunyan yau har alfahari ake da shi ne dalilin zuwan ku makarantar nan mun kawo ku makaranta ne mu koya muku sala'a ku zama mutane kwarai ba daidai ba ne ɗaliban ilimi da suke zuwa makaranta a ganta tana kallon wannan ke da wannan tsaya mace matar aure ta shiga ta bayyana adanta da kwalliyarta tana rawa tana kada jikinta malam yau saboda lalacewa fa idan za a yi tallan a baya sai a samu faran mace mai kyan jiki mai kiba mai kaza a baya tsumma sai a zo a sa ta ce tallan riga ce tallan a baya tana gwadawa a jikinta tana bayyana fitilar jikinta ta juya baya a gani tana tattaba wannan kaya watakila na kamfanin ta ne watakila na kamfanin tsawon ta ne watakila yar kwangila ce yar aiki a ɗauke ta ke ji tsara? nawa za su biya ki kin shiga duniya na bude waya ta wata ina ganin wannan abin da ke cewa iyali na ce zuwa waɗannan matan su kan ba su da aure ne ta ce wallahi wasu masu aure ne kuma da yadda mazajensu wai ai content creation ne ai content creation trending ana neman trending da wata tsiya yau da mata suke yi wata za ta nuna sifar addini ta ci kwalliya ta yi ado ta sa a ɗauke ta a waya amma ba duk abin sha'awar jikinta yana bayyane wai tana bayani wa mata wai ga yadda ake rayuwar aure ga yadda ake kaza amma fa tana yi tana tallan ko wannan hijabin da niqabin da kuke sawa akwai na fitina ai kwalliya ai ado kaga kirjinta wata ma tana yi tana tana sauke kirjin eh, gyalen yana faɗuwa. dole sai an ga meye a cikin wuyanta kin yi asara ba ke ce a wata mata ba an yi wasu da suka fi wallahi kuma sun shiga hanyar sala'a su nuna wa mata wai su na kwarai ne ana ta su suna da followers masu yawa ta yi kwalliya ta gyara jiki har daga jambaki tana aska duniya duka wannan abin wallahi sai Allah ya tambaye haka namiji mai wannan dabi'ar da bayan da bari ga muku na guda wannan kisar ta faru a gidan annabi Ismail annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bayan ya ajiye matarsa da ɗansa ya yi shekaru da dama ya basu ɗan har ya girma annabi Ismail tun yana jariri har ya girma ya yi wayo ya yi aure kawai ya ce wata rambar da zagayo in ga mutanen nan da ya zo sai ya tarar da gidan ɗansa annabi ismail sun yi shiga sai matarsa sai ta fito ba ta san kowaye ba shi kuma ya san ita wace ciki tambayar da mata kuma haka hadisi imam bukhari yace ina mijinki ina mai gidan nan sai ta ce baya nan ya tafi daji nemo abinci ya tafi farauta haji ya ki kula yau ga annabin Allah da matarsa annabin Allah ne da Allah yake son sa amma abincin da zai tafi sai ya je jeji ya yi farauta don Allah wannan ya rage mai matsayi a matsayin annabi Ismail akwai kaskanci don ka auri talakan da sai ya fita ne nemo abinci kuma aibu ne don na fita daji in nemi abin da zan ci to yau ga annabi abin da za a ci a ɗora a gidansa sai ya je jeji ya nemo su fa su ne asalin kaba ina muke magana asali yanzu ba gina inda aka gina kaba dake ke nan وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wannan Ismail din nake gaya miki sai yace da ita Annabi Ibrahim yace wa matar yaya halin ku tace wo muna cikin tsanani halin mu ba daɗi ba abinci ba abin sha muna rayuwar yunwa muna rayuwar wahala muna rayuwar kunci malamai suka ce matar ka sifatan min sifati sharri illa wa zakarata babu wata sifa ta sifa sharri da za ta bata mai gidan ta bata gidan ta bata yanayin rayuwar face matan nan sai da ta gaya wa bawan Allah nan da yanzu haka kudin ba ta san shi ba fara na farko da ya zo gidanka sai da ta ɗaya komai ta gaya masa hajiya shine abin da nake ji miki tsoro annabi ibrahim ya ce na gode idan ya zo ki ce masa ina gaishe shi kuma ki gaya masa ya canja kofar gidansa haza wasalam ya buga dokinsa daman a riwaya aka ce yana kan dokinsa tana ƙasa yana mata tambayoyi bai ma fita ba su man gidan ba ba rufin kwano ba kwano don karkaji an ce doki kawai wa shi shiga kawai karani a gidan annabin Allah annabi Isma'il wata ta zo jera wallahi tallahi sai dan kashe auren nan ni wallahi ba zan iya zama ba gidan nan ko rufin kirki ba mu yoyo banki malam yanzu dakin nan wallahi yoyo yake inda ba za ta zo ni firinsa ma ba mu ni ban dakin na zuwa baya tafiya ni ka za ta gama komai na kalli mijin na ce kai ya akan ice wallahi malam abinda ta faɗa haka ne akwai wasu 'yan ƙofofi a rufin ɗaki na ɗan damuna ta zo ana samun matsala muna kwana a tsaye muna sa bokiti muna tarar ruwan sha da ruwan wanke-wanke ya ba ba da hali ban ɗakin ta ya ce wallahi ma na haka ne ta ce ba za ta zauna ba haka ta fita daga gidan shi kuma yake a tafi in yaje zai nemo in ya gama gyara da ta kashe aurenta ta bar gidanta akan ɗakin ta yana yoyo to yau ga mata annabi Ismail a gidan kara take wanda yake gidan kara ban ɗakin sa akwai da bai babu yace ki gaya masa in yazo ya canja itacen kofarsa ko kofarsa ta ce ta gode ya tafi yana dawowa daga daji cikin gajiya ta kawai Allah da ikonsa a riwaya aka ce su yi ji kanshin ubansa kanshi kawai Allah ya samu wani kanshi sai a da annabi ne sai aka masa ilhama sai ya cewa ba wannan kanshin babanka sai ya ce matarsa hala dai akwai bawan Allah da ya zo nan gidan ta ce eh an yi bako waye ne su ce wani tsoho ne wani dogo ne da sifa kaza dogo da cijo mai farfara mai kaza ko sauka ma bai bayyana kan dokinsa me ya ce miki ya ce kaza me kika ce ta ce ni kaza masa bayani duk halin da muke ciki sai ya ce to ya bada sako ta ce ya bada sako me ya ce miki ta ce ya ce ka gyara kofar ka canza kofar ka ya ce to na gode wannan ce za ka abi ibrahim wannan mutumin shine babana annabi ibrahim in ba ki sani shi ne ni Ismail shi ne Ibrahim kuma ya zo ne ya binciki halinki da halina da halin da muke ciki sannan shi annabin Allah ne ya ce in canja kofar gidana ke ne kofar ya ce in canja ki ki tafi mu mun gama ya sallame ta ya sake ta malamai da tsaro shari'a karkashin wannan hadisi suka ce me ya dawo mata rashin rikin sirri rashin rike sirri A wakil lamu yau aka yi waye gari larurori da yawa suna kama maza mata ba sa iya kiyarwa wani namijin ba lafiya Shiwo ya kama shi baya iya biya wa masu bukata ta sunna na rantsi da Allah sai ta gaya wa kawayenta gaba daya wawuya ba wai don wani abu wai wai ita tana so cike wai a taimake ta ba san wannan zamanin ba haka ake neman taimako ba mijinki yana kwalliya yana ado amma ana ganin sa ba kowa ba idan yana da wata larura wata ta zo tana mun fatawa malam ka zo abin da yake kuɗi yana zuci ita surutu ko wani ce ni ko abu wallahi malam ni ka da wai ai in ya kwanta bacci surutai yake nake ke ba a faɗa tun da ke da shi ne kuke kwana a ɗaki in ya kama surutun karanta masa falaki da girgije shi karanta masa in bai daina ba tashi shi ki ce mai gida tashi kai alwala tashi ka kama ruwa larura ce abinda zai kore surutan ki daina bari yana kwanciya da waya yana kalle kalle ya karanta alkur'ani ya yi zikiri ya yi azkar kafin ya kwanta zai daina yi wata kuma wallahi tallahi wari yake wari to ya aka yi kika fashe daga zanta daman baki san yana daga cikin aikin mace ta tsaftace mijinta ba ana kula da miji kamar yadda ake kula da ɗa wallahi wata baiwar Allah kafin ya farga ta sa mai ruwan zafinsa ta ɗauko soso da sabulu ta ajiye masa ta ajiye mai man shafawa ta ta komai tawul din ta masa komai ta ta komai brush da makilin ina jin in dan gata ne ma kafin ya shiga makilin din ma ba za a bari ya shiga ba sai an tsaya masa yana likewa sai mai gida bismillah ko bai niyya ba in yace wallahi to sai ta an gama ga ruwa ga komai shiga ka watsa kawai minti biyu ka gama baya so dan haka zaki tura shi kafin ya fito kin dauko turaren ki kin zabo masa kaya kala biyu kala uku kin dauko shi hununansa wannan ta dace da wannan wannan ta dace da wannan haka ake yi ai shi ai namiji sai hakuri in ya rude malama abun ba daɗi yana fitowa zaɓi kafin ya gama sa kaya kin dauko mai safa da takalmi malama shi ne aikin ki ki sabar masa a haka wallahi azim insha Allah ta'ala zai gyaru idan yana kwanciya bai goge bakinsa ba ko kina zargin yana da warin baki wata ta ce yana da warin baki ba komai akwai na ɗabi'a akwai na ƙazanta kullum zai kwanta ba shi burush ta ce bai gida goge bakinka wallahi zai yi ki matsanta masa ki nuna ɓacin ranki idan bai yi ba kin yi ƙoƙari ba sai kin gaya wa ƙawarki ba in zai fita samu asuwakin ki mai kyau a ƙofar masallacin unguwarku siyo mai kyau ki feke ki gyara mai ga wannan mai gida ka kadan gogawa wallahi zai samu salaha zai da akwai hanyoyi dubu talatin ɗin banza wanda za ku yi amfani da shi wajen inganta rayuwar mazajen ku idan mai faɗa ne akwai yadda za ki mai da shi mai sanyi idan haƙurinsa ya yi yawa akwai inda za ki zuga shi ya zama mai zuciya tunda ai kuna cewa wai haƙuri ya yi yawa ana cutar ku idan kuma mai kaza ne duk kina da hanyar da za ki shi sa ake so mace ta rinka zuwa makaranta tana koyan sigogi da lugogi da ake yi wajen taimakon miji na inganta rayuwarsa da haka wata rana annabi ibrahim sai sake dawa. yana dawa sai shiga wannan gidan sai tarar da wata mace yana zuwa sai ga an mai tarbar da ba ita aka masa ranar ba a'a sannu da zuwa bawan Allah ta gyara masa shimfidar a dokinsa ta nemi ya sauka tunaninsa inda ya zira kafarsa ta gyara masa ta wawanke masa ta karkaɗe masa ƙura a gashinsa tsoho ne a dattijo ne ya ce kuna lafiya lafiya kalau ina mai gidan nan ta ce wallahi baya nan ya fita yaya halinku ta ce alhamdulillah kuna samun abinci ta ce alhamdulillah yana miki sutura alhamdulillah yana kuntata miki kuna cikin matsi ne ta ce alhamdulillah komai cikin alheri babu da wata damuwa muna yi wa Allah godiya ya ce to na gode ya ce zan tafi ta ce ka tsaya ka tsaya ka sha ruwa ya ce a'a ka tsaya ka ci abinci ya ce a'a ya ce ni zan tafi ya ce idan mai gidanki ya dawo ki ce ballit alaihi salami ki isan masa da sallama ta gare shi kuma ki ce masa ya rike kofar gidansa sosai ta bi shi ta raka shi annabi isma'il yana dawowa sai Allah ya daɗa sa masa ya ji wannan ƙarshi na ubansa ya zo sai ya ce wannan matar an yi bako ne a gidan da ta ce an yi yaya aka yi ta ce tab ai da ya zo na karbe shi na wanke masa kafarsa na gyara masa gashinsa na karkaɗe masa ƙura a dokinsa na yi masa komai na ce ya sauko ya zo in masa karba ya ce na gode kin ɗauki tarbiyya kun gane bambancin waccan matar da wannan anguwa ya ce me yake miki ta ce ai ga abin da ya tambaye ke mai kika ce ta ce a aina gaya masa muka alhamdulillah ba abin da na gaya masa na aibu ya ce to na gode ya ce ya ba da sako ta ce ya ba da sako me ya ce ta ce ya ce in gaya maka ka riƙe ƙofar gidanka sai ce to wannan babana ne annabi ibrahim ta ce babanka shi ne annabi ibrahim ya ce shi ne ya ce kuma ya ce ya mun wasiya in riƙe ki har abada ta ce na gode wannan matar yau tana cikin tarihin matan annabi ismail har yi mutu ana faɗanta cikin matan annabi ismail a nan abin da za mu ɗauka ci wannan isar muhimmancin mace idan kin yi bako ki kula da shi kin ga wancan mace kula da bakon ba muhimmancin mace idan ta yi bako ta kiyaye sirrin gidanta Wancan ba ta kiyaye ba ta bar gidan wannan kuma ta kiyaye ta samu gindin zama a gidansa ba tare da ta je gidan boka ba ku tsiyarku ku cutar da miji ku yi ku kyautata kuma ku tafi gidan boka ba wankan kirki ba kula da jiki ba abincin arziki ba faɗin maganganu masu daɗi duk kun sa mazajen ku hawan jini kuma wai kula tafiya wai gidan boka wai a mallaki miji yau bayan wannan mallakan kashe shi zaki yi to ya gama hakuri da ke yau a cikin kuma akwai wanda suke da kama mazajen su tsawa <clears throat> tsawa wallahi wani anan ya zo min fatawa anan yake gaya mu ya ce ma na da matsala a gida na nace me ba ce duka na take nake duka yake wallahi kashi take ba ni nake so na yi ta bambami da ita faɗa zuciya ta ni na rutsa inda zan sa kaina daga karshe yake malam ku fa kuka ce a yi ta haƙuri da mata na ce gaskiya ne a ci gaba da haƙuri ya kai ta dukanka ni a wahina na taba cewa ta ke ka kai haƙuri wallah ba taba ba a'a ban ce dai ka ke ta ba amma baka ne nemi yadda za ka yi me ya faru ya ce wallahi malam dan in na ga dawa ba zai faɗi unguwarsu ba ba nesa ba suke daga nan akwai wani layi a can gaba can wajen bayan nan a daga nan guri yake wallahi don ya gaya mu ma layin gidansu ya ce bilal azim wala ina barin titin na ina shan kwana zan bala in wallahi sallahi ma gabana duka ke dab dab dab ya ce saboda bala'in da zan tarar a cikin ku akwai wanda ko jiran ta ba ta yi inda ne za ta shiga ta kwanciyarta ta rufe kofa ta buga kofa waye tana tsaki wai an tashe ka akwai wanda da kararrawa yake kiranta sai ta gudure wai da kararrawa ya yi ta dannawa kun san yanzu matan su ma malam saboda wasu mazan Allah ke da kararrawa suke kiran matan yana can tira kansa ba sai da ke ne ta shiga wata ta ta gura da gudu Allah ya saka miki da alkhairi kin da miji kin yi kokari mai zuwa kira da ƙararrawa dan Allah baiwar Allah ki zama saliha ba mai baƙanta wa mijinki ba ki hakuri na san mazajen nan ba su da kirki su ma wallahi tallahi na san damuwar da kuke ciki da yawa in an buɗe shafin abinda maza suke wa mata a yau labarin bai da daɗi to amma ni so nake ki zama saliha ki shiga gidan aljanna da aka ki rike wannan kissa ta matar annabi Ismail alaihi salatu wassalam irin abin da ya faru da inda annabi ibrahim ya gaya mata abu na uku mace ta ta mai biyayya da miji biyayya a rayuwarta kawai ita mace duk inda take ya kamata a game biyayya ce mai biyayya ga miji mai biyayya ga iyali, mai biyayya a makaranta mai biyayya a dangi kar ya zama mai girman kai ceke mai fandara mai nuna isa mai bankarewa a'a ki zama mai da'a mai kyautatawa in kin yi wannan Allah zai ce muje shi ne husnul ta'a da wannan ne Allah zai yarda da ke? wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga mana ai da'a amma kar ai da'a cikin sabon Allah la ta'ata fi ma'siyatillah ba a yin da'a wajen sabon Allah innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne a cikin sanannen abu mai kyau a shari'a hadisin imamu muslim kamar yaya duk inda miji ya kai aka ce yace aka ce aka ce a masa biyayya to kuma miji bai isa ya zo ya a sabon Allah a bishi ba duk soyayya kamar yaya kina cikin al'ada ya ce sai yayi alakar aure ne karki masa da'a ki ba shi hakuri ki rarrashe shi karki zage shi karki daka masa sawa karki je ki sa sakata a daki a'a ki masa duk abin da zaki masa amma kada ki bari ya alaka sunna da ke duk inda ya nuna kaunarsa da soyayya ki dan yana zuga wasu mazan a cikin wannan yanayi ya nemi ya yayi alaƙar da ke daga baya da safi ya barki da hasbunallahu wa ni'mal wakil ki masa da'a mijin da ya zo ya nemi iyalinsa a daidai lokacin da za a yi sallah kuma lokacin sallah a ba shi haƙuri kada a yi masa da'a mijin da ya nemi ya raba ki da danginki ya hana ki zumunci ba ruwanki da wance kanwar uwarki ba ruwanki da mahaifiyarki ba ruwanki da ita iyakaci yanzu zaman aure kike yi in ta kama kaza a a a a ya shiga gonar da ba ta ba wance kan yarki ce uwa ɗaya uba ɗaya na raba tsakaninki ba na so in ga kina alaka da wance a a in akwai hakkin aure da kake da shi to kuma ba ka da haƙƙin raba ta da zumunci ɗan uwata. amma duk abin da za ta yi na saban Allah a cikin alaƙarta da ita ka raba ko da uwarta ko da ƙanwarta ko da danginta ko da ƴan uwanta ba a yi wa miji da'a akan wannan dole a yi masa bayani wannan ba haƙƙinsa ba ne kada miji ya sa ki ki ci mutuncin wani ko wata kamar ya ce miki duk ba wanda ta zo gidan nan ba da izinin mu ba ki zazzage ta ki buɗe mata wuta kar ki dafa mata abinci a'a a'a zai sullube fa daga baya ce ai halin ki ne ba kyau ki ce in ba ka so a yi gidanka ka yi shela akwai matar da ta ce malami ina cikin matsala in abinci ya kare ya zo ya ta fada yana zage-zage yana cin mutunci na inda ya fara ba ne yake sauka ba shi ka ka za za ka za kaza da zuwa ce ki yi haƙuri zamanin ne ya zo haka ni da kike gani na ɗannan in abu ya ƙare a gida na fama na yi da wasa sai na yi yaya aka yi ya ƙare ƙwarai kuwa za ka bari mace jiki mai kare da ta danne ka da jefa ka cikin hasbun Allah wa neman wakil amma me yake faruwa almubazzaranci ne da ke sai suke malam Gidan fa kullum a cike yake da yan uwansa yau hannunsa sun zo yau kanwar uwarsa ta zo yau mahaifiyarsa ta zo da dangi duk wanda ya zo sai a aiko duk inda ake son a ci abinci mai kyau sai a kira gidana a ce baki sun zo a musu abinci za a yi baki a main family house ɗinsu sai a bugo min waya a ce a yi masu abinci saboda an san na iya abinci shi kuma ya zo ya lissafa family abinci na na wata bai saka da bakin da za su zo ba bai saka da kannan da suke zuwa gidana ba wata ta ce malam wallahi kannansa da tsakar rana suke zuwa sa yan mata gandan gandan sun ƙi yin aure wai yarinya tana zuwa da tsakar rana kawai sai ta shiga kicin ina kwan na ce dama ana soya kwai tsakiyar rana ta ce to sun zaɓe shi a banza kwai ba ta ce bai isa dai magana ba sai dai ka ji kwai fafafan fafafan fafafan ana fasawa a soya ka ji ƙanshin kwai ta ce wallahi malam ni da mai gidan wanda suke ci wallahi ba ma iya ci dan karshe idan ya zo yin lissafi a wata ya ga ya ƙari ya zazzage ni ya ci mutunci na ta ce su shiga filistina kajin da aka siyo mu an lissafa mu a wata su ɗauki kaji su yayyanka nama na da aka kawo na ajiye a cikin freezer ta su ɗauka su yi miyar su su abinci su ci gadarar su gidan yayansu ne malam in na yi magana uwarsu ta zage ni ta tsine mun albarka in dai magana su ce mu ai gidan yayansu ne ba a yi sa hana su su ci arzikin yayansu ba na mallake yayansu na kai yayansu gidan boka na hana ki taimakon su ta ce kullum bala'in da nake fama da shi kenan da ƙarshe na ga abin da zai iya yiwuwa a waya ba na ce ki haɗa da mai gidan nan kawai to kin ga nan idan bera yana sata gaggawa ma tana da wari yanzu malam su wannan matan za mu ce almubazaranci ba za a faɗa ba dole ne condition ne warancin ya sata da haka ku yi tsari a gidajenku idan mai gida ya miki lissafin kudin cefane ya miki lissafin kayan tattasai da tumatir ya miki lissafin taliya ya miki lissafin man gyada ya miki lissafin kaza ce na gode Allah saba saka da kai wannan ni ne da kai da yaran mu sai ki ce ina kuma na baki da za su kwarai kuwa menene kuke cewa mana wasu a turanci contingency ko menene eh? contingency ko shi ne hausa wasu abinda me da zai iya tasowa sai ki ce ina mai gida ina contingency ko rike ku faɗa ni contingency duk wacce aka ba ta kudin cefane ta ce ina contingency in bai gane ba su ce bari duba maka dictionary in gani Fasfas. ko ba ka bari ba ki shiga ki duba sai gani abubuwan da za su iya tasowa ba mamaki ka za su zo ba mamaki ka za su zo daga ƙauye ba mamaki abokananka za su zo ba shiri ka sa na dafa musu taliya sama da wanda ka bani ka sa in yi musu nama sama da wanda ka bani yaya za a yi a ki je ki ba komai a ciki to da zaran ya kare ba da duk da zai zo ki faɗa ya zage ki saboda me wani abu ya gindaya ina fatan kuna fahimta da haka amma in baki zama mai wayo wayo ba za a yi ta kifa ki a gidanki alhali baki fahimta ba ko da bai yi ba ki gaya masa abu na gaba namiji yana son mata sai yana jin ci ta sale ali kuma ta dace da shi shine ta zama tana da kusur matsari wal aika yanayi mai kyau hajiya da an ganki masha Allah an gama ci jama'a kai hakuri ku iyaye na ne mata kan na boye muku ita fa mace ba kamar namiji take ba walaysa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba mace ba kamar namiji yake ba yanzu namiji zai iya shiga ban ɗaki ya watsa ruwa kawai ko sabulu bai sa ba ya ɓata rai ya zo sa riga su kawai ya fita bai shafa mai ba bai taji kai ba bai sa agogo ba lafiya lauyi je kasuwarsa har ma a yi taro ba wanda zai kula shi ke ba ki take haka dole kina buƙatar wanka kina buƙatar hoda kina da buƙatar mai kina buƙatar gyaran jiki kina buƙatar gyaran gashi kina buƙatar kina buƙatar kina buƙatar to matsalar ku ba ku gane ya za ku inganta jikinku a shari'ance yadda mazajen ku za su ji su gamsu su ji sun gamsu ba kuma wannan yana daga cikin abin da malamai suke ce husnul tajammuli kyakkyawan ado mace da za ta rinka yi wa mijinta shi kyakkyawan ado ga mace amrun fitriyun al'amari ne da Allah ya halicce ta da shi qur'ani ma cewa ya awamai yunashaqu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin ita mace yar ado ce ita mace yar kwalliya ce takalmin ki dole a ganshi daban namiji zai sa takalmi wargatsai ke ba ke sake sa gashi ki dole ki kula da shi kuma tufo sabin ko yaushe ko miji yana nan ko baya nan za a shiga cikin ai ana ai ana shiga cikin kawaye ai ko ba ka bane ana shiga cikin kawaye ko dan ki shiga cikin kawaye ma dan Allah ki zo ki watsar da jikinki a haka a ballagazance a watsi ana gudun ki in kin zo wurin zama sai ki ana canja wuri ai abu ya baki abu ya lalace ai wata kuma za ga ana son zama kusa da ita saboda tana da husnul mazhari wal hayya akwai tsafta akwai kulawa da jiki wata mata take ce mini a nan makarantar ne shekaru da dama ta ce hmm, malam ka daina ganin mata ba a cikin hijabin nan sai wallahi malam wata in ta ɗage hijabin nan rigarta ta ciki yadda ka san mushe aka kulle a leda na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye yanzu wannan matar za ta zo ta zargi mijinta idan ya kore ta ta zo kusa da shi malam ka san yau Allah ya kiyaye ku yi haƙuri. ko ba za ku yaƙuri ba akwai matar da mana in ta zo kusa da miji sai ya maza in ta matso sai da matsawa eh ina ki ina ki wata ta zo tana magana yana haka ina ji haka ba kin san me amfanin haka saboda yawun bakin ta kar ya buge shi anan ya tsumar da shi me ya kashe da zama wannan kaskancin in kina da yanayi mai kyau in namiji za ki kusa da shi ya guje ki wata ta kawo kuka ni wallahi ba zan yadda ba ya kaurace mini yanzu na da shi baya kwana a ɗaki na sai dai ya zo ya kuma kwanciya akan kujera ma da yake kwanciya three seater wallahi malam wani mai gida ne sai da share kusan shekara billahi da kullun yanzu sai ce wa manyan ayansa kai da komin fulo a ɗaki na a ɗauko mai filo ya ɗora kan kujera mai guda uku na anan yake kwanciyarsa ta zo ce kijira da kijira har ta gaji me ya faru ya ɗaura shi da muka yi magana ya ce malam a tambaye ta laifin waye ya ce haka zan je in shiga cikin datti cikin kazanta na yi na yi ta gyara ta ki gyarawa ba sai na miki magana gyara ba sai kin fi sanin gyara taki ya ce ba zan iya ba ta zo ta samun hawan jini da ciwon kai ni ba mutum ne mai son kazanta ba da dai na yi haƙuri mun tara 'ya'ya amma yanzu abun ya yi yawa ina zaman hakuri ne kawai ta tsaya ta kula da 'ya'yanta in ta gyara yau ni kuma gobe zan koma ya kaura shemini baya zuwa wajena kaza kaza kaza yau shekara wajen nawa tun da na haifi yarinya nan ya guje mini kai ya aka yi malam eh haka ne aka mukallawa tabbas na kaurace mata kuma aure zan tsara dan damar ni abin da aka kawo mun tsara wai baya kula ta kuma zai karo aure ni dai ta bala'i imanin kafin ya zo zai nace bai da tsoron Allah bai kyauta ba yanzu ya guje miki yau kaza kuma zai kara aure da na kira shi na zaunar da shi yace haba mana aure ka ya zama dole nace ayi bayani yace malam larura ce da ita infection ne da ita irin ta mata na ce ku yi haƙuri mu yi karatun cikin gida saboda ku gyara ya ce infection ne da ita wannan infection ne yana sa ta tana discharging wani ruwa mara kyau ya ce malam na kai ta asibiti likita ya gaya mata ta sha magani ta ki ta sha ya ce ni in sha ita ta sha ni na yarda na shan yadawa ita kuma ta ce a duniya abin da take kyama shan kwaya ita ba ta ne ba na ce ki je ki nemo na gargajiya wance ki gyara ita ba ta son shan magani na ce wannan abin bai daina ba har yanzu haka za mu rayu ta ce kai baka san ruwa ba Allah ne kawo ai komi bai fi karfin addu'a ba ta ne masa da addu'a ya ce malam na riga na yanke hukunci ba zan iya ba ba zan iya ba dan haka akwai wata yar makociyar wace yarinya budurwa mai kirki tana yawan gaishe ne kullum kullum nake ni da wannan zaman kaskancin kam in kai ta zaki nan gidan mara kawai to ke kuma kin ji muhimmancin kullum in mai gida zai fita ki rinka gaisa da shi alaji a dawo lafiya Allah ya kiyaye haina a'a to in kin yi kwantai baki tafi ba wata kila ya gani ya ce zai cika ta uku ko ta hudu da ki ko ba ka bane ba ai ko ban ce ku yi ba ma na san za ku yi ko ba ka ba ya samu yarinya makociya ce ba ta da fitina kuma kowa ya san ta anguwa yar islamiyya yarinya mai kulawa tana ma zuwa nan gidan suna gaisawa ni kawai na riga na yanke shawara malam bayan sallah zan kara aure nace Allah ki taimake ka Allah ki karfafe ka Allah ya baka gudumowa ka je ka kara aure ke kuma in za ki sha magani ki samu lafiya ki sha in ba za ki sha ba ki je ki ta zaman renon yaya yanzu a nan gurin malam duk lokacin da wani ya maka fatawa yana cewa a wata ta maka fatawa tana zagin mijinta ya kaurace min baya zuwa mun a shimfiɗa ya rabu da ni ni na san ma ina da miji ni kaza kaza kar ka yi gaggawan ba da fatawa ka tambaye shi me yi sababi wala wani cewa yayi da aka zo yace yace eh haka ne na kaurace mata yau shekara hudu me ya faru yace mulki ne da sarauta da ita yace yanga wai ta je tana dubawa aji a waya ai mata dole a rinka jan aji yace ni in biya sadaki in kawo masara in kawo tattasai da tumatir ni zaki dawa aji yace haka zan zo malam in ce neman ta ina ta tana wulakanta ni tana mun tsaki ni ka jira ni ba yanzu ba kai wallahi ka kura mutane ni kaza kaza kaza ya tsaya ya yi tunani ya tunani ce wannan wulakancin da ake mun a gidan nan kamu wai talauci ya damu shi ne saboda ba ƙara aure ba ko kore na ne aka yi yace mulki da sarauta take mun da rewi fiye da yadda kake tsammani yace duk lokacin da alaka ta zo kasancewa to a tozarci a kaskance sai ta gaya mun bakaken maganganu yace to shikenan ni da ke mu zuba mu gani waye zai bukaci wani kawai yace ya haƙura da ita har abada yace ba zan sake ki ba saboda rufin asirin yayana ki zauna in zauna ki ga cewa zan iya rayuwa ba ke ko ba zan iya ba malam shi ne ya share waɗannan shekarun ya ce malam ina so mu zuba ne mu gani daga nan zuwa shekara goma waye zai ja gaba ya ce ba za shi ta zo ta haifa fatawa ba ya ce ba haka kike ba eh ai kai ma ka sani kai ma ai kana da hali ka ce a a kar ki debo halinsa wannan abin kina yi ko ba shi yi hmm. kenan ku din ma kuna da halaye marasa kyau wani lokacin da mazajen suke guje muku wata kazama wata mai hankini wata mai girman kai wata mai nuna isa wata ba ta da hai'a wani yace kullum fushi in nazo gida sai tarar da ita kamar an mata mutuwa a cikin kuma a kawo masa abinci ba dariya a kawo mai ruwan sha ba dariya yanzu a halin da ake ciki din nan albashi ya yi wa mutane kaɗan kasuwa babu ciniki ga ɓacin rai ka je wucewa wani ɗan adini da ya tura maka a can ka zo tsallaka titi wani ya yaga maka mota ka zo kai kaza duk wannan damuwa ka zo ka dawo kuma ka tarar da matarka a gida wai a turɓi rai a ɓace ba na aminci kawo kaza wallahi halin ku fa bai da wasu daga cikin ku yake ni malam da na zo na garanta a bace din nan kurin ni ma sai ina ta tafasa tafasa yace jira nake kai mu wani abu in yage da yace to haka muke zo yace ni dai in ga ta ba na gani yace wata ran da ya mata magana sai ta ce haka Allah ya ni ko za ka gyara ni ki gyara Allah ya baki kun gyara ku zama masu ado ku zama masu kallo a masu masu kulawa da kyau manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce khairul nisa'i riwayat Imam Tabarani man idan nazarta ilaiha asarraka ita ce wanda in ka ganta sai ta faranta maka ko idan absarta khairul nisa'i man tasurruka idan absarta mafi alheri a cikin mata ita ce kana kallon ta sai kai farin ciki ajiya dan Allah haka kike dan Allah haka kike da mai gidanki ya ganki sai farin ciki da yawan kuma yanzu fa in mutum ya dawo gida da wayan safai ke hira saboda ba ki da wani abun sha'awar da zai kalle ki mata sun lalace sai addu'a yanzu waya kawai tv ya duba wacce ta masa dariya ya yi mata dariya ah, ah, yana dubawa sai kuma shirme kina nan ko kula ki bayan wayoyinsu su ne abokanan hiransu ba haka ba ne na sani akwai marasa kirki a cikinsu wanda zaki kwalliyar bai masa kin yi ba amma akwai hanyoyi dubu sun fi nawa wanda mace za ta iya mallake mijinta ta dawo da hankalinsa kanta idan tana so man idza tasurruka man idza afsarta ko man idza nazarta ilaiha asarraka kana kallanta sai ta ji daɗi sai ka ji daɗi akwai wata mata wacce take mace ce wacce take ta kula da at-tawaddud ila zauji? tana son mijinta kuma wannan rukuni ne ina muku magana ne akan abin da zai dawwamar da ku ku ji daɗin zaman gidan kun ga matsalar shi ne malamai mu yanzu za mu fita waje mu hau titi mu je can mu je nan mu je mu dawo ku kun matsala kullum kuna cikin gida dan Allah idan ba a gaya miki abin da zaki gyara gidan nan ba ai wani jini shi ya kashe ki dan fitowa makarantar nan fa shine zaki ja iska kamar kurkuku ba guje kullum kina cikin gida in gida ya zama baki ya za a ji daɗi ki gyara ki gane yanayin zamani ki gane yanayin maza ki zama mace mai son mini. ga wata mata umu hakim umama bintul haris za ta aurar da yarta ki ji da ke nake ai kina da ya budurwa ko kuma ke budurwa ce ku mata ku ji yanda ake yi wa 'ya'ya in za a kai su gidan miji ba wai an ji an sai mata gadajen Dubai kujerun Dubai wancan na kaza wata mata ta ce malam zan yi tafiya ina za ki nace dubai tace dubai za ni nace yanzu ya zai kai ki dubai wallahi zan je sayayyan kaya ne wa yarinya nace yanzu auren da za a yarinya hajji kin je dubai ta ce mana ai dubai din dole can za a samu yan gadajen masu kyau Nace to Allah ya sa an gyara mata gado kuma an gyara mata zuciya wallahi tallahi ana zuwa a sa muku gadaje na miliyoyi an muku ginin zahiri amma ba a gina zukatan ku ba ta koya miki yaya ake bin miji ba ita uwar da ta haife ki tana da logogi da ta rike babanki yau shekararsu talatin arba'in hamsin suna tare ba a taba jin kansu ba ke ku ta barki kin zama yar boko kin zama yar duniya kin zama yar ado kin zama yar tiktok kin zama yar facebook kin zama yar youtube an kashe miki kuɗi za a auren da ke amma kuma ba a koya miki yaya za ki rike mijinki da za ki aura ba wannan namijin na bakin titin wallahi tallahi bai da garanti sai an hada da addu'a da kulhu wallahu da falaki da nasi da tabbayya in ji su da faɗa wallahi miliyan hamsin ce kawai baban ta ya bayar a ce mata gadaje guda guda guda guda uku na ce gadon ma yanzu har uku ake saya na ce aljanu ne za su kwanta akan sauran ba hanawa ne ba Allah ne ya hore muku wala salasi baka min ad-dunya amma na san ana kashe muku kuɗaɗe idan za a aurar da ku ku tausaya wa kanku kada a zo a kashe miki miliyoyin kuɗi a kai wa wancan mutumin laifi ne ya miki kwata-kwata laifin da ya miki bai wuce na miliyan ɗaya da ɗari biyar ko miliyan biyu ko miliyan uku ba an kai masa miliyan ashirin gida amma kuma ke ɗin da za ki ci moriyar zama da shi ba a koya miki yaya ake riƙe mijin wannan zamani ba abin tausayi to bari ki ji abin da ummu hakim da ci ta yi wa yarta kwalliya ta yi mata ado ta gyara mata jiki sai ta ce ya ya ce ya ce ya ta innaki farantil jawwal ladhi min ciki kin fa bar yanayin da kika saba yau za ki bar gidanku da kika saba za ki koma gidan wani da baki saba da shi ba Za ki bar garinku za ki koma wani gari kina rayuwa da wasu mutane yanzu za ki koma kina rayuwa da wani mutum yace wa khallafti al-ushya alladhi fihi ina ila wakrin lam ta'rifihi zaki koma wurin da baki san shi ba Wakarinin qarinin lam ta'lifihi zaki hadu abokin da baki saba da shi ba saurayin da kika aura bazawarin da kika aura gaibu ne ba ki san tsaftarsa ba ba ki san kirkinsa ba ba ki san haƙurinsa ba da yawa daga cikin maza da ake rigidi ana auren su ai ba a san halin ba sai an shiga gidan mijin ake gane halin wani wallahi in an kasa shi a faifai in kin zo ya mu zaki tsinta kin wuce wallahi ba za ki dauke shi ba amma tsautsayi ya sa kin fada hannunsa shi sa nake tausayin yarinya budurwa mai rawar jiki yana zuwa zuwa ɗaya biyu to yaushe za ka fito ba a hankali yi shi za ka mutu a yanzu ai bari za ki ce kin gane halin sa ai ki fahimce shi ai yanzu wai samari wai rike su ake yi wai fa haba haba dan Allah ki tsaya ki nutsu ba za ki mutu ba ke aure ba kina ce masa yaushe za ka fito ya gane arha ke ya gane kawai ɗauka zai arha ne bari kawai ko da bai da halin kirki dan auren sha'awa ne ma wasu ƙila ya zo wataƙila bai da lafiya wataƙila bai da kirki wataƙila bai da tsafta wataƙila bai da kaza wataƙila kaza zama da shi yau da gobe za ki gane yayi halinsa ko da za ki iya zama da shi ɗin a gidan aure a lokacin da yake zuwa muke hira ko kuke waya za ki gane halinsa mafaɗaci ne kowa wannan shi ba ga kisa wasu 'yan mata kamar haka ta ce malam ni fi saurayi na abin da yake ban mamaki yake ban tsoro su ce wallahi in muka yi samu saɓani in wani abu ko a cikin zance ba malam a waya wallahi malam sai ya yi bulokin dina, sai ya sa biyu in ta neman sa ya ki kula ne ya ce ta ce malam bayan ya gama zagi na sai ya zage ni tattas sai kuma ya bulokin dina. ta ce na rasa inda zan sa kaina ni kuma na kori samari sai shi kadai wata ta ce malam ni fa abin da yake ban tsoro an ce a kula da mace cinta da shanta da ta da larurar rayuwarta ta ce yin wannan fa shekaran mu kaza da shi tun da yake ban taba ganin kwabarsa ba na ce dan mai mai mai kika ce ta samun zancen ku yi haƙuri mata ba koya muku kwaɗayi nake ba amma ina bayanin a fahimci halin namiji kafin haure shi ta ce taro bai taɓa zuwa ba na ce yaushe ma ta ce yau shekara kaza na ce to na san dai maza suna gwada mata wata ɗaya wata biyu wata uku wata shida in yayi yawa in yayi yawa sosai shekara ɗaya ta ce wallahi a'a ni dai abin da na san wata ran na karu da shi a tattare da ita a yi rike talaka abin da na san na karu da shi a tattare da shi ta ce wata rana wata rana ya zo da rake ko ba ki ji ba take ya zo da rake mai tsawo haka dogo ne irin yan ɗari biyu din nan ne yana yaga yana yaga ni kuma ina tattarewa ya ce nemo wuka ya tsara shi gida biyu abin khalif ya ne ba ci a maka ta ce ya tsara mana raken nan na sha rabi ya sha rabi ta ce tun daga nan ban taɓa ganin kwamansa ta ce malam na sha gwada shi a waya sai in tura masa wani abu ce ka wannan abu ya burge ni kun san in mata haka suke in suna so ka ce musu abu sai a tura ma sai a ce ka ko haka suke yi ko wani zani ne a'a wannan kwani wani zobe ne wani kaza ka wallahi ya burge ni ta ce iya zo hira in ta mai bayanin an ƙananan abubuwa ce ya sama masha Allah ta ce ranar mun je shagon can wancan shagunan da mata suke zuwa sai ta ce ka wallahi da naje naga abu kaza naga abu kaza sai ce to masha Allah yace yace sai yace mata ko shagon zan kawo miki ma gidan gaba da addini ce muka yi raha muka gawa ta ce to malam baya haja uwa amma fa dirran da zai zo zai kira ni mayin ce sai ita ma ta tace mayin ce a dole nake cewa mayin din wai wata na da a nawa eh nawa ita ma ta ce nawa shi ma yace nawa ai shi ne mayin din ai bature ba yana cewa mayin kaza ba to wai ai ɗan mata wai mayin shi ma ta ce na mayin ita ma mayin ke so ce da Allah yau ku saurara ku ji ina ba ku labarin halin mutane ne ki san shi kafin ki aure shi ni yanzu ban ce kai ki aure shi ba amma kin san me kika aura da Allah ai mun min awara da kwai yace irin wacce kwai ya lullube ta din nan yace kuma kasi manya manya haka yan slice slice tsira tsirara haka tace malam haka zan je wurin uwata in san buge buge ce wallahi malam gidan mu ba hali haka za mu yi buge buge in nemo awara nan soya kawo mai tsada magi tsada wani tsada Ta ce mutumin nan haka zo zai Ta ce kuma ruwan ma wai na roba yake so tace ke yaka in yake ta ce saboda waɗannan matsalolin da yake na bukatu in yake zai dawo kusa sai ta ce ko za ka bari sai ƙarshen wata ka so <laughs> saboda ƙarshen wata umarta ya yi salari ta ɗage taru eh ai ba ki damu da ni ba inda kin damu da ni ai za ki so kullum ma zo gidanku ta ce wallahi ba haka ba ne. al'amari ne dai sai dai haƙuri. to ka zo wata rin sai ya bugo waya wallahi wannan abun da nake gaya muku ko sati biyu bai wuce ba yarinyar da suke gaya muku karamar yarinya ta ce ita gaskiya ita malamin ka ni shawara kawai ya zai doya da bai nake so wallahi kai malam su baka san halin samari ba ai waɗannan mutanen ka ba su dama za su rika gaya maka halin samari yau shegen kwaɗayi ne na su na fitar hankali wallahi ruwan kuma wai sai mutum ya zo ana wa'azi ha ni yarinyar da kaga tana son ka? tana duba ka? tana ka? har ka aure ta karkar gaza to ke ma duk wanda kika ga ya rike baya bayarwa baya bayarwa ki je ki duba me ya kamata ki ya ba ce kake aure shi ba yarinyar nan ne hankali ne take ni ma nan ka sa abin da yake na? yanzu wannan mutum ne idan ya aure ni shi ne zai iya ɗaukar nauyi na daga dan kwali har zuwa silifas ta ce ba ya yi wata kuma ta bugo waya ta ce tsakanina da shi in ya zo wucewa ta layin unguwanmu akwai inda ake sai da gyada amaro to sai ya siyo ce saboda ita wani lokacin ta min da rogo wallahi bala rogo ina yan rogo nan da yan mata suke sayarwa na bakin ciki yan matan madurdi ko ai ba madurdi ba wudin ne ko ina ne ko dai dan barta ne to yan matan ƙauyuka nan masu albarka yan alheri da suke shigowa Kano suna kalla shi zai siyo ya kawo malam ya zan yi da shi na ce to gaskiya alamar mutumi na kwarai wanda za a ji daɗin rayuwa da shi shine mai sakin hannu dan matar abu sufiyan ta kawo karan mijinta inna abu sufiyan rajulun shahihun mutum ne mai rowar gaske la ni ma ya fi ni wa fi baliya baya bani abin da zai ishe ni ya ishe yana yaya mutane za ku zo kuna zargin mata don sun ce a yalwata musu kuna zargin su don sun ce a sauƙaƙa musu rayuwa kuna zargin su don sun nuna buƙatar su ga mijinsu ko wanda za su aura ta ce baya ba abin da zai ishe ni ishe yana a'a ashe rayuwar musulunci yana da kyau miji ya kawo abin da zai ishi matarsa zai ishi yayansa ta ce na yi laifi idan na ɗauki dukiyarsa bai sani ba annabi ya ce kuzi min malihi bil ma'ruf ɗauki daga cikin dukiyarsa iya daidai gwargwado ba yabo ba fallasa ki biya bukatar kanki ki biya bukatar yaya ko da ku bai sani ba ba kayan miya wadatattu ba ba ba ba ba ba ba ba ba kashin miya ba magi ba kaza ba kaza ya ajiye rigar yana ana tattara kayan wanki wata dubu ɗaya ta faɗo ajiye ta kice za ta yi amfani ya na ka ɓata rai tun da fa yana da da da amma yanzu da nan gaba garabe shiru yake ya yi ya wani yanzu dan Allah ku maza akwai wata damuwa ne dan mace ta dauki kudin kayan wanki ya dubu biyu dubu uku dubu biyar ta dan fado ajiye ta za ta yi amfani siyo mai tattasai da tumatir siyo mai dan man gyada ajiye ki dan siyo lemo in yara sun ji ana kallon sweet campo a tura su je siyo ko ba ka bane sweet milo kin yi bakuwa za ki dan bata ruwan sha sai yau a ciki annabi ce kudi min mali bil ma'ruf ki dauka daga cikin dukiyarsa ta hanya sananniya haka annabi ya ce wa matar Abu Sufyan kenan ana iya samun maza masu ruwa don haka ki kula da wannan a takarci zan rufe akan kissar ummu hakim ga abin da ta wa yarta tace kin bar gida za ki zo ki koma wani sabon gida za ki haɗu da abokin da baki saba da shi ba zai wayi gari ya mallake ki kamar baiwa a hannunsa to kima fakuni lahu amatan yakun kullaki abda ki zamanto baiwa a wajen mijinki kamar baiwa shi ma kuma in mutumin kwarai ne zai zama kamar bawa a hannunki wannan mazan kwarai wanda suka san mutunci suka san kyautatawa in an masa shi ba zai ka. kin yi da'a shi ma zai faranta in ya ga abin alheri zai kawo miki ko kin nema ko baki nema ba haka mazan kwarin ciki amma wani namiji kai ta yi kai ta yi bai ma san kana yi ba Allah shirya da su ce ya tace ya ke yan uwata dan Allah ki kula da waɗannan abubuwa da zan gaya miki ki rike shi a matsayin tanadi zai miki amfani tace as-sohbatu bil qana'a wal mu'asharatu bi husni at-ta'a ki zauna da mijinki da nuna wadatar zuci ki daina hankoro ki daina hango a tamfar wance ki daina hango ginin gidan wance ki daina hango motar da ake kawo wance a gida da gidanta a'a ki yi haƙuri da abin da mai gidanki ya baki a suhbatu bil qana'a sannan kuma ki rayu da shi bil sa'a abu na biyu wata ahudu li mawqi aynayhi ko ainihi ki rinka kula da idan mijinki duk lokacin da yake jin bacci taimake shi ya yi barcin duk lokacin da kika ga idansa ya yi ja ransa ya baci to ki dan yi nesa da shi ki masa abin da yake so ki tafi ki bashi ki bashi hakuri ko kin san me aka masa ko me kika ne ba kar ki hana mijin ki bacci yana jin bacci kin dane shi da surutu malam wani yazo ya ce min wuce wallahi bakin cikin da yake damu na kai iyali na malam ya rasa zai fashe min da kuka nace me yake faruwa yace malam in ka tashi mun rashin mutunci malam karfe ukun dare sai dai inji tana tashi tashi ina da magana yace wallahi yace yace me haka yace duba agogo tace yanzu nake son magana tashi tashi wani lokacin uku wani lokacin biyu da rabi yace wallahi in naji timing wannan to na san za a yi bala'i ai ka san tafanan mu ya tsari ai ka san kaza din mu ya tsare to ranar ma na duba wayarka na ga kana hira da wanci yar iska ce karuwa ce in baka sani ba ni na ma gama bincike a kanta ta ma zubar da ciki ki duba dan Allah me yake ki na duba wayar miji abin da yake damun ku kenan miji ya zo ya shiga ban daki an dauki kan printinsa an an an an an gane ana duba waya duk lokacin da kashi yake rufe za ki ki ka kisan kashi bane yanzu a nan gurin idan akwai kashi a lulluɓe wa zai gane amma in kin bude sai ki ji wari kina jin akwai wani namijin da yau zai kubuta a sa in kina dubawa ko mu bude muke wa'azin da muke karatu ba cewa mun kai kaza kaza ba amma wallahi wani lokacin sai shakiyanci na mata da tsiya inda ba dan addu'a da salatin annabi da kiyamul layl ba wallahi sun halakar da mutum wallahi mana mace kawai ta turo da hotonta masha Allah tabaraka Allah ya za ka yi baka buɗe ba matarka ta buɗe ma kai baka ma santa ba wata kuma ba ta da hankali wai fatawa za ta yi wa malami kawai ta danna bidiyo kwan ta ba kudu sai ta haka malami na da fatawa ne cin sai ka gashe to yanzu in tsautsayi ya ɗauke kama nura ana wannan amarya ta zo wucewa ta gani ya za ba ka da aya ba ka da hadisin da za ka yi mata yadda aikin banza wata ta ce ta yanzu wai su malama wani wai su suke wa'azi ta ce wallahi mamakin da nake wai wani mai gidan da ba take nuna wai mutumin nan wai shi zai hau mun bari wai ya ce wai ita kullaha ta ce akwai mara tsoron Allah irin wani ta ce ina tausayin mutanen da suke zama gaban wani wai wai yana koya musu wai karatu wai wani wannan matar wani malami ne kai hakuri fa na ga kamar kaji ma da da magana gaskiya ce ai mun ne don mu faɗa ko ba su bane wai tsammani suke yi kawai ku zan rugurguje su ba za a rugurguje su ba ai da zai yi wa ai to duka wannan sanin halin mutane da ɗabi'ar mutane zai ke maka miki ce da mijin ce da matar ce da yarta wal kuhul asal kwalli karki wasa da kwalli yarta take gayawa yau mata ba san kwalli ba ina an manta da kwalli wallahi kwalli sirri ne kwalli alheri kwalli albarka ga ƙara lafiyar ido ga ƙara kwalliyar fuska ga inganta kallo duk matar da suke saka kwalli daban take da wanda ba ta sa kwalli wannan ba gashi a hadisi nake gaya muku wal kulu ahsanul alhusn take cewa ki kula da mawdi'an fihi hancin mijinki kamar ya ki kwanar da hancin mijinki abinda ummu hakim take cewa tana nufin karki yadda mijinki ya dora hancinsa a jikinki ya ji doye miji yana da yancin ya saka jikinsa a jikin matarsa ko kansa a jikin matarsa a ko'ina ko ya jingina a jikinki ko ya sa kansa a kanki ko ya sa hancinsa a wani abu na jikinki karki kuskure hancinsa ya ji ɗoyi a jikinki abin da take so da ita ta ce da ita kar yi wasa da turare na rantsa miki da Allah karki damu dan magi ya kare amma ki damu idan turaren ki ya kare mazan wannan zamani sai da kanshi kwarai in bai bi Allah ba ya bi dan kanshin da ya ji ai amma in yi zo yana jin tsori a jikinki gudunki zai yi in miji ya fara gudunki kin shiga matsala ba mamaki ya fita waje ya je ji wani kanshin a wani guri ya rinka tunanin wacce da ya ji ta ke kuma fa ya barki da datti ta ka ki kula da tsafta kar ki yadda mijinki ya ga alaka bihin kar ki yadda ya shummu minki illa atyaba in haka tace kar ki yadda mijinki ya tsantsani wani abu sai dai ya ji kanshi mai daɗi tace wal ma'u atyabu tayyib al mafqut ruwa ki wasa da ruwa a gidanki karki rasa ruwan wankin banɗaki karki rasa ruwan gyaran toilet karki rasa ruwan wanke jikinki karki rasa ruwan wanke kayan yara karki tara kayan wanki da datti da ƙazarta gidanki ya zama akwai ruwa sannan ruwa maganin duk wata dauda ne in babu sabulu mai kanshi, akwai ruwa tsabar yawan wanka ko baka ban sabulu mai tsada ba na yi ta wankan da ba za ka ji ɗoyi a jiki jikina to ruwa jari ne a mace tana jin ba daɗi abu na shida ta ce da ita wata ahudu li ta ainihi ki kula da lokacin abincin mijinki lalle ki kula da lokacin abincin mijinki idan lokacin abincin mijinki yi ya tara da abincin sa to nan kam zan ne tafka rigima da ku hajja hajja dodo binta salamatu yalwa kande maryamu habiba wallahi ki daina makara akan abincin mijinki ni na san da yawa daga cikin larurorin maza da suke kashe aurensu ko suna ƙoƙarin kashe aurensu saboda su tana azabtar da su saboda rashin abinci akan lokaci wallahi ba daɗi mutum ya dawo gidansa lokaci yanzu mai tsada don Allah ka jira sai a saka ka jira awa biyu lokacin da ka yi waya ya kamata ta yi abinci ba ta dora ba tana danna waya kin cikin daga gidanki kuma ba ki kula da haƙƙinki ba a nan shi yake ya uku ya zage ki aikin banza mara mutunci ba kya ganin mutunci na ba kya kimanta ni to ba zan ba ci abincin naki ba wani ba yace wallahi malam abin da yasa nake taho da abinci a gidana saboda gudun Ya yace duk lokacin da zan dawo daga kasuwa zan tsaya ko wani mai tuko ba yana sai da kaji ban kararru zan ce yi guda kaza masu zafi da yaji na a gefe da albasa a ciki ce da na zo na gaba ta kawo abinci ba ce to alhamdulillah Allah ya sa ina da irin asiri har haka zan bada kaji na in kira yara na mai jagira ita za ta ta zagaye na ce zai kike ci gaba da dora abinci da Allah ce haka za mu cinye kajin nan yau ko rage mun ba za a rage ba za a rage ba duk lokacin da kika wayi gari mijinki yana sayo abinci a waje yana kawowa akwai alamar tambaya akwai kuma damuwa shi ne maganar gaskiya yaya mutum zai fita gidansa ba a bashi abin breakfast ba ba dole ya aika a ce mai abinci a ofis ba kin ta mijinki ya kullum yana aika sai a ce oga kuma ta ba ta masa abinci wa, zahi da safe kullum sai ya tura in zai fita sai sa a ce mai abinci da yamma oga fa wallahi matarsa ne in yaje ba zai samu abinci rana ba ku rinka yi wa mazajen ku a bincike in kusa da ofis din ma yake ki rinka dafawa ki sa almajiri ya rinka kai masa da ku daina yin bashi ku daina makara wajen yi wa miji abinci malam har ta kai yanzu buɗe baki ba mutum biyu buɗe baki wallahi tallahi mata za a zo magariba ba ta gama mai abin buɗe baki ba ba dole ya ci mutunci ki mai ya yaga ki duk da ba daidai yi ba in yi haka din kuna kokari tabbas amma ku daina kulawa ta daɗa ce mata lallai ki kiyaye da ki ba da bai yi wa maliki a wajen tabbas na bakwai ke ki kiyaye masa gidansa ki kiyaye mai dukiya ku daina almabazzaranci da dukiyar mazajen ku ki kiyaye gidajen gidan mijinki sannan kuma wani ra'awa ala nafsihi wa hashimihi wannan ne ittifaqa bil mali husnul taqdir ki kula da rayuwarsa yana da lafiya ko bai da lafiya wai ne ba mijinki yake bukata kula da abin da yake bukata ki haƙuri ke wannan shine jarinki ba wai mata yan boko yan zamani waɗanda yan feminist masu ganin cewa da namiji da mace duk ɗaya bane duk ɗaya ne wallahi ba duk ɗaya bane wallahi idza yafsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa Allah ce inna sa'yakum la shatta ba ɗaya bane yar feminist ko yanzu mata gani suke yi ai wallahi bai isa ba dan me kaza wata wata kira ni a waya wata yarinya ba yar firin ita ni wallahi akan kalla abin da yake damuna da Allah malam maganar dafa wa miji abinci da hidindimu gida na wai dole ne akwai aya ko hadisi nake ni zaki baya aya da hadisi kace wallahi malam ni gaskiya na gaya masa ko na aure shi ni fa kawai zaman aure zan yi wallahi ba zan iya mata abinci ba kace wallahi malam ko ruwan wanka in nace zan kawo masa mali na na yau da kai na ba zan iya ba nace to addu'a da zan miki Allah ya sa ya shi to kana yi mata addu'a ta gyara yanzu dan Allah hajiya binta ke yanzu kin kyauta ya je ya nemo da safe ya fita kasuwa ya je ya kawo masara ya kawo dawa ya kawo magi ya kawo gishiri ya kawo omo ya kawo sabulu ya kawo kayan wanke wanke ya kawo kaza ya biya kudin nefa ya biya kudin sola ya biya kudin makarantar yara yayi yayi yayi kawai sai wata wai ta zo tana buga ki wai yancin mata wai ta ce miki wai miji bai da hakkin ki zo ki dafa masa abinci amma ke kuma kina da hakkin ya kawo miki abinci ko ragon suna fa ya kawo ya yanko ya sa mahauta suka fede suka gyara wai yana murna an masa haihuwa ya kawo matan nan ya ajiye da komai da komai ya tafi kasuwa yana dawowa sai ya ga ragon ka a yanda yake haka ya bashi da kayan ciki a yanda yake haka ya bashi sai ya ce ya aka yi daga ba a gyara naman nan ba sai ta ce o oh, ni zai gyara maka ya ce a maman baby ban gane ba ta ce ni zan gyara maka ni zan soya maka nama ni bai wanka ce ya ce to yanzu ya za ta ce ka nemo yar aiki ni ba aiki na kenan ba shi ne ya bugo min yana tambaya ta wai ya za yi na ce ka ɗauke ragon ka kai shi gidan makota ka tsara shi ka raba na rabawa ka kai matar abokinka ta soya maka rabi ta zo ka ce ka ce mata mata abokinka ne ta soya ka cinye ka da yayanka in ta takura kuma ka ce to ba ni farar takarda da biro ya kuka yi shiru abin da ba ku so kenan babban makiyinku wata mata ta ce mai gidanta dan Allah dan Allah don Allah don abin da za ka muka ba amma ban da saki ba na son saki kar ka min saki kar ka sake ni don Allah na ce wannan matar ta burge ni a saki ai ba kyau a sallame ki daga wannan gidan ba kyau duk yadda za ki ki rike kayanki rike shi hannu bibbiyu duk bugawa a shiga a buga a buga in an gama a ce Allah ya baka hakuri Allah ya kunci zuciyarka wa nake da shi a duniya in ba kai ba ai taba ka taba taba in an bata maka an samu matsala yi hakuri baka ji annabi ya ce mu kan alallaba mu ba to haka zaki gaya masa sai ku zauna da lafiya daga ƙarshe ina muku wasiya ku ji tsoron Allah ku kyautata zamantakewa ku wannan wata na Ramadana da zamu fuskanta nan da kwana ɗaya biyu uku dan Allah ku yi rayuwa ta addini a ciki kar ku yi almubazzaranci da abinci ku kyautata ku inganta rayuwarku mazajen ku su ji daɗin zama da ku ku yi musu abinci mai ɗanɗano abinci mai daɗi a kula da yara a sa su ibada ki kula da tarawihi ki kula da tahajjiri. kada aikin kicin ya hana ki ibada kada aikin kicin ya hana ki karatun qur'ani kada ya hana ki istighfari wata ne na rahama wata ne na tausayi wata ne na jin kai wata ne wanda ake neman aljanna kuma duk abin da miji ya kawo da yawa ne ko kaɗan Allah sa masa albarka in kina da na aljihunki ƙara a ciki in kina sana'a da ɗayin tofin babu komai taimakon miji taimakawa iyali taimakawa yaya babu asara a ciki musamman masu sana'a a cikin ku ribar da kuke samu in kun kashe ta a gidanku in kun kashe akan yayanku ba ku yi asara ba ku taimaki mazajen ku ku rufa musu asiri kada ku yaye musu asiri kuma ku kula da yanayi da ake ciki ana buƙatar addu'a cikin wannan ƙasa wallahi muna cikin yanayi na damuwa na tsaro ya lalace tashin hankali ana ta cikinsa talauci ya mamaye mutane ga kuma bala'in da ake so a jawo mana na gayyato mana wasu ƙasashe 'yan ta'adda su zo su kawo mana ta'addanci ƙasar nan su ta kashe mu kullum suna mana barazana suna mana ɗauki daidai suna ta faɗin abin da babu shi a ƙasar nan suna so su ɗau mataki a kanmu musamman mu jihohi na arewa ku yi amfani da wata ramadana kada Allah ya ba su nasara abin da suka samu in sun nufaci sharri Allah ubangiji kar ya ba su dama Allah kuma ya kare mu da sharri duk mai sharri ya ba mu alheri ya mu zama lafiya Allah ubangiji ya haɗa mu gaba ɗaya mu duku a gidan aljanna wannan makaranta ta mu Usman bin Affan Allah ya haɓaka ta Allah ya sa mata albarka Allah ya yalwata ta Allah ya sa alheri a cikin ta Allah ya sa ku zama mata salihai yan aljanna Allah ya sa ku zama dalilin shigan mazajen ku gidan aljanna ina muku fatan alkhairi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da wasu cikin alkhairi kusan ya zama wajibi a gare mu ni da ku baki da sauran malamai mai malam addu'a ta musamman jiya kusan misali sha ɗaya kamar na ya muku da farko malam yana ƙasar Nijar muka yi magana da shi na ce malam gobe ne fallacin nan ya ce shi za a yi nace karfe goma zuwa sha ɗaya da rabi ha ko sha biyu ya ce mota ta ta samu matsala amma in Allah ya yarda duk yadda za a yi izinin la zan samu mota ko ta haya ce da shigo na tawo dan da zo da gabatar da lacca Usman bin Affan to malam Allah ya saka da alkhairi kuma kamar yadda ko da yaushe muke gaya muku dukkan nan da kuke gani rike musu aiki muka yi makarantar ta su ci an gane ko ko da yaushe zuciyarsa na Usman bin Affan wallahi ko da yaushe mu shaida ne ana haduwa za ka ji Usman bin Affan a dage a dage ko da yaushe karfafa mu suke malam Allah ya saka muku da alkhairi abu na abu na farko akwai ɗaya daga cikin baiwa ɗalibai ta yadda wayarta idan Allah ya sa wani ta tsinci da Allah ka kawo mana an yadda waya wanda ta tsinci wayar ta kawo da Allah yanzu abu na gaba akwai tambayoyi malam masu tarin yawa ga lokaci ya ƙure ban sani ba ko biyu zuwa uku a amsa mana yawwa insha Allah tambaya ta farko akwai wata baiwa Allah ta ce malam mu uku ne a wajen mai gidanmu mijinsu kenan nan? mu ko muna sana'a amma ni Allah madaukakin sarki ya sanya wa tawa sana'ar albarka sama da targuwa abokan zamana na yi karfi sosai duk mafi yawanci hidimin gida misali kamar gyaran ɗaki musamman idan azumi ya zo ana gyaran ɗaki a sake kayan kicin da sauransu da yi wa yara hidima sai wani ragowar matan guda biyu ita sai ce ke ai hajiya ce duk wani abu da ya shafi hidimar gida keki ke mai karfi ce mai kuɗi ce ki ce da a addini hakan ya yi daidai gaskiya ba daidai ba ne daga cikin larurori da mata suke fama a cikin gidajensu shi ne rashin adalcin maza a cikin lattattawa na so na kawo wani abuwa, a ƙarshe amma lokaci bai ban ba mata ku sani cewa idan miji ya auro mace da cinta da shanta da suturarta da larurar rayuwarta da na gidanta duk nauyin yana kansa shi ne zai yi amma zai yi iya daidai gwagwalar abin da zai iya babu inda aka ce a shari'a ka ɗauke wa kanka ka daina sauke nauyin da Allah ya mai da shi wajibi a kanka ka lafce shi wa matarka wannan abin in ba ta yadda ta aminta ba zalunci a zulmu zulumatun yau malkiya ba. zalunci duhu ne ranar tashi alkiyama don haka in mace ta mallaki fanta ba sama in mace ta mallaki kamfanoni in mace matar ka shugaban kasa ne billahi azimu cefanen gidanta yana kanka saboda ko ai ita ma matar karshe kai kake sama da ita dukiyarta daban dukiyarka daban mata abdullahi dan masu yar kasuwa ne tana kasuwanci har zakka take fitarwa wata ran za ta ba da zakata ne ke neman fata za ta ba mijinta ko ba za ta ba mijinta ba amma riwaya ba ta taba zuwa cewa abdullahi dan masud ya daina ciyar da ita ko ya daina nauyin nauyinta saboda tana kasuwanci ba Na na khadija yar kasuwa ce ko ba yar kasuwa ba ne kun taba jin cewa saboda kasuwancin da take da wadatar da take da shi a rayuwarsu da annabi annabi ya daina kulawa da ita annabi ya dora mata kula da gida yaya mutane suna ganin daidai suke kaucewa haka idan mace tana aikin albashi to yanzu a hudu za a yi sai dai mai dubci dubci sai za ki rinda sayo abin kayan ce ne ni kuma ki banda da masu nauyi shi zai sayo taliya zai kawo masara zai kawo saman bita zai kawo shinkafa amma ita ce mai ita ce magi ita ce omo ita ce kaza me dalili saboda wai tana aiki tana ɗaukar albashin dubu talatin a wata wallahi wannan ba daidai ba wallahi kuskure kina sana'a kina samun kuɗi kini kin zo kin bani cikin wahala wallahi tallahi da zai yi ba gaskiya sai kin yi kaza ya dora miki nauyi wannan duka ba daidai ba ne. amma idan mace da kanta ta ce za ta sauke wa mijinta wani nauyi a raɗin kanta a karan kanta wannan halal ne ta zama yar albarka Allah ya saka mata ka ita wannan mata shawarar nake bata duk abin da kika yi na ciyarwa a gidanki da kula da kanki da larurorinki ki yafe masa tunda kuna tare amma na gaba ki nemi hakkin da ka irin waɗannan dabaru da ake yi a tayar da kuɗin makaranta ba wani sai ce uwar ke za ki rika biya akwai wanda yake sa za ki biya kuɗin nefa wata kuma cewa ta yi malam tun da ya ina sana'a ya tsaye ni ya ta karɓan bashi ya ta karɓan bashi in ne magana ba dubu ashirin ba ne rubuta hajiya ba dubu ɗari da Allah zan bayar in ce magana rubuta in ce magana a ba ta kudin ce ba ah, ba na ce ki rubuta ba ce ta ce yaushe za ka biya ce ce lokacin da Allah ya kawo za a biya ta ce ya karya ni ya karya jari na gaba daya irin waɗannan ɗabi'u da maza suke yi ba daidai ba ne kun san me suna kwafo rayuwa ne ta turai a turai abin da suke yi idan matar ka ta aiki kai ma ka fita aiki to raba rayuwa ke ma da wasu ba kina shi Ke fita ke nemo ni ma in je nemo Ya'ya da muka haifa fa a kai su gidan child care ya gida ne akwai ko jariri ne fa a turai akwai inda zaki jefar da shi yaro mai shan nono akwai inda zaki shi aiki kin fita aiki ya fita aiki to idan an zo kudin haya sai a raba kudin abinci sai a raba sai a hau teburi ya ki daure ya daure haka suke irin wannan rayuwar ne yau mazajen suke so su kawo mana a nan da sauransu tun da ka bata tana yin aiki shi kenan ai kamata dama ta taimaki iyayenta ta taimaki 'ya'yanta ba laifi ki saya wa 'ya'yanki taya daban wata nan na zo gidana na ga wani taya a bikin wani yaro shi yara na ni ba ni na siyo ba na kama zage zage yaya aka kana ce a a a wannan fa gudunmuwa ce na baka bayan wanda ka yi wa 'ya'yanka ni kuma na samu nawa yaran na ɗan ƙara musu na ce to Allah shi albarka akwai kuma ɗabi'ar da wasu suke yi idan ke kina aiki duk abin da aka kawo na alheri ba ke a ciki sai ba wata ai ba ta aiki ita ba ta da kuɗi ita ba ta da sana'a in ya ba abin duniya sai ya bata kina gani za a raba abu a cike ba kina aiki ba ba kina sana'a ba duka wannan zalunci ne wani tsora ka fahimce ni Allah ya saka da alkhairi amma ku yi wazajen ku yi haƙuri ku taimaka musu shi yasa na ce ku yi sana'a ku mata ku yi sana'a ina faɗa ina ta, ku dogara da kanku mazan wannan zamani yanayi ya kai da ba ma iya riƙe matan ku koya wa 'ya'yanku 'yan mata a sana'a kafin su shiga gidan miji kowa ta nemi ne za ta rinka bubbugawa wallahi ko lalle ne ku zaki iya wa mata saboda yanayin rayuwa ba ni ba ne mani miji ba ya san ba ni ba ne kuma rayuwa ba za su iya ɗaukar nauyi ba hidindimu sun yawa motar ta yake kula da ita sama da ke shi gyaran gida ne ya dame ki ba ba gyaran mai gidan ba kin bance ni to to Allah ya saka malam da alkhairi tambaya ta gaba wannan baiwa Allah take cewa mijina yana da matukar sanya ga ina shafa mayamai da suke canza kala fatar kala fata bleaching kenan yana matukar so malam bai hukuncin haka ai na bada ansa duk wani abin da miji zai sa ki yi shi na sabon Allah haramun ne ba za ki bi shi ba ki wanka ki kwalliya ki gyara jiki amma kuma in yace ki shafa mai da zai canja kala ki ce ka yi hakuri haka Allah ya yi amma zai inganta jikina da zaka so na ka ji daɗi Allah ya ce shi zan yi alƙawari wala amuran nahum fala yughayyiruna khalqallah sai na umarce su canja halitta Allah haramun ne shafa mai mai bleaching haramun ne canja kala haramun ne canja nau'i canja hanci babu shi a ɗage shi ya zama mai tsini duka wannan haramun ne canza halitta ne bai halarta ba na tambaya ta uku wata baiwa Allah take cewa malam miji mijina babbar matsalar shi ko yaya magana take sai dauka abin da ya shafe su shi da ita kenan sai je ga mahaifiyarsa sai je ga mahaifiyarsa kuma dama tun a lokacin auren mahaifiyar da ta ga ita wannan matar ta shi kafin ya aure ta ta ce wani wannan ta ma yawa saboda shekarunta tana da shekaru sosai ɗaya eh, ta zarar su bai ta kara ta karya ba irin bai fi da shekara biyu girme ta ba ko mata girme. uwar dai ba ta soya auren ba saboda shekarun matar me hujja za ta rika wa ɗana wayo to sai ta yi ta ja ɗanta a jika ta ja mijin a jika ko kallon shi ta yi sai ya ji ya ce ta kalle ni fa komai wannan sai ya bayi daga karshe dai saboda yawan abin da yake zuwa ya faɗa sun rabu yanzu kuma suna da yayan ce ke so a ba da shawara to na farko dai ina miki murna da Allah ya kubuto da ke daga wannan rayuwar din mijin da za ka aura ba yi da sirri ai da mun yi magana akan muhimmancin mata masu kiyaye sirri komai nasa sai ya je ya gaya wa tsohuwarsa kun san akwai wata ɗabi'a a yi haƙuri iyaye don akwai tsofaffi a nan na ga wata suna ta sirri da fuska maganar rayuwar auren ɗanki da matarsa sirri ne kuma ba a shari'a ba ta baki dama sai kin sa baki a ciwa ba ku daina saka baki akan personal rayuwa na 'ya'yanku na gidan aure ku daina takurawa matan 'ya'yanku ku hana su sakewa ku daina sa musu ido tun zama kyamarori kuna takurawa matan 'ya'yanku saboda sun auri 'ya'yanku suna da rufin asiri kuma miji da yake da wannan ɗabi'ar bini bini komai sai ya faɗa to wannan zai iya sabbaba miki rashin zaman lafiya tsakaninki da uwarsa kuma ba za ki taba ganin ki da girma ba ko da mutunci ba ko da kima ba za ta taba ganin ki ba na farko ai mai nasiha ya gyara ya sani akwai abin da ake gaya uwa akwai abin da ba a gaya mata sannan ke kuma ki kyautata wa uwarsa kuma ba ki kira raba shi da uwarsa ba kuma uwarsa uwarsa ce tana da kima tana da daraja tana da ɗaukaka ki yi siyasar zamantakewa da uwar mijinki in ba ke ba lalata alaƙa da uwar mijinki zai kashe miki aure to yanzu misali Allah ya kaddara kullum shikenan ai Kurna kuna da ya'ya mai take so ya dawo ne to shi kenan Allah ya baki ladan zawarci Allah ya kawo miki wani mijin ba shi ba in ya dawo yana so ki koma ka fa mai sharadi ki ce ga abin da nake so ga abin da bana so do's and don'ts naki Shi kenan kin huta Allah gana da mu kusan tambaya ta karshe ba wai suke nan ba suna da yawa amma duba da lokaci take cewa malam ɗalibai ɗalibanka na nan Usman bin Affan muna da yawa wanda duk wani mataki ko abubuwa na kwalifis mun hada mafi yawancin musamman kowa ne kin wanda ya rasa amma har kamar yadda rubuta ke na malam ta ce amma har yanzu dai wallahi babu wani wanda tsayayye wanda zai aure mu da Allah malam akwai ta addu'ar farin jini na'am to a saurara a saurara a na farko dai Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku ai ko a ko a mambari a hudu ba nan na sha faɗa na ce ɗalibanmu na Usman bin Affan ba daidai suke da sauran ɗalibai na wurare ba wai san kai ko kuma nuna bambanci ba ai giredi ne guda dama ba sai kun yi bayani ba ga ƙura'ani ga bokon akwai shi ga mutunci ga kulawa ga hijabi ga niƙali karki damu wannan hali da ake ciki na rashin mazajen aure zamani ne lokaci ne amma a hankali a hankali ana tafiya ana wucewa bi lahi ta'ala wannan hanya da kika gina zuwa makaranta kin yi karatun ki na boko alhamdulillah kuma kina yar sana'ar ki alhamdulillah kuma kuna kina zuwa islamiyya ki Allah da zai bar ki haka kawai har ki fito baki aure ba amma yana bukatar hakuri a nan kuma nake ja miki hankali wannan yanayin da kike ciki karki yadda ya sa kike auren gaggawa duk wacce ta yi auren gaggawa bini bini kaza kaza kaza kaza za ta yi da na sani wata ta kira ni tana kuka irin ku ce ni malam ka aurar da ni ko waye ma kawai ni dai in ka yarda da shi kawai ni ka aurar da shi ka aurar da ni ni dan Allah a ce muke ni na gaji da zaman nan nace ki hakuri lokaci ne Allah zai baki mijin aure kar a yi gaggawa in kin ce kowaye kowaye ni ma cikin ɗaliban nawa akwai na ƙware akwai na banza akwai wanda da sufan kustar yake amma bai da kirki ni mata ta shiga ai mun aura wasu da yawa kuma sun yi barna a cikin gidajen ba daidai suka yi ba don haka ku yi haƙuri Allah zai kawo lokaci da za a samu faraji za a samu gobe kuma tun da kun faɗa ga malam nura ga malam usman nan muna samun mu ma mutanen kirki tabbas mutum ya zo sau da yawa wallahi a yanzu dinnan ah, ina da ina da listin mutane da yawa da suka ce suna son ɗaliban kamalan masu addini masu tsoron Allah amma ni din ma tsoron ku nake ji wallahi eh ai ba ku da garanti eh ba wai ina faɗa a duniya ne ina watsa ku ba wallahi mutanen kirki suna zuwa a sama musu yarinya mai addini a yanzu haka din nan a wayata na sani ina da mutane da yawa wata kan ma har kasar waje za ta tafi wallahi wacce babban kasar to amma kar in ji kunya dole sai na tace kar in kunya kar a ana sai mu haka ɗaliban malam abdallah suke ashe aikin banza ne ashe kaza kaza a'a to sai an yi a hankali amma muna samun mutane kirki kuma insha Allah za mu taimako za mu nemi taimako ga malamanku wanda damar da aka samu in bi mashiyati Allah ta'ala ɗaya biyu haka za ga suna dan wucewa suna tafiya in kin in kin ji wata ta tafi Dubai to mu muka kaita wata an kai ta Ingila to mu muka kaita in kin ji wata an kai ta kunna asabi to ba ni bane to abu da na faɗa ne Allah kuma ba za ta wanda muke so ya Allah da abuwa ka gama da kowa ne yawa to abu na karshe malam duba da lokacin sallah akwai ɗaliban nan namu Allah ya saka musu da alkhairi a irin wannan bigire da yanzu malam ali da ya zo musu lacca ya nemi alfarmar ajujuwa ga baki daya a sa fanka to muna musu godiya Allah ya saka da alkhairi akwai wata baiwa Allah ta ga kaninta ya siyo yan fankoki da kuma gudunmawar ɗaliban an sa to shine a bisa umarnin malam yace da Allah yi a taimaka jama'a da kenan yace a taimaka wa yaron malam ko aure bai ba dama kuma ya ce a taimaka mai da addu'a ya samu tagarta ma ila cikin ɗaliban kan sai abin nan shi wannan bawan Allah fanka ya siyo malam da aka sa a fanka ta sola shine malam ya ce a ba su dan a wata haka za mu mai shi na ƙarshe mala mala ya mika musu mutum da farko wannan bawan Allah saurayi ne kuma Allah da malam zai nema mai Hajiya zai nema mai Allah da abokin zama sunan shi hayata abba sharif shi sa mara da fankoki malam zai nika mai zai nika wa yan award sannan masha Allah